yanzu haka wasu shugabannin addini a najeriya na zargin cewa da hannu wasu 'yan siyasa a tashe-tashen hankulan da ke da nasaba da kungiyar boko haram batun da suka ce bai kamata ba a don haka ne ma haɗakar limaman katolika ke kira da a dakatar da harkokin zaɓe har sai lamura sun inganta reverend steve damimam za'a bishu na ɗarika katolika a jihar adama ya bayyana dalilansu na yin wannan kira cewa a dakatar da ayyukan siyasa yanzu a tabbata cewa Najeriya ba kakashe mana mutane ba amma yanzu ayyukan siyasa ne ake yi su ba za iya hada ayyukan siyasa da kuma ana kakashe mutane ba har yanzu na ke muna kira da babban murya cewa a dakatar da ayyukan siyasa su duba yadda wannan za a yi nasara kan abu ko haram na ai kowane lokaci za a iya siyasa daga baya za a yi har kuka harkokin siyasa amma ba yanzu ba. to sai dai kuma limaman addinin kiristan sun ma nuna takaicin su game da hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan a wuraren ibada wanda ma kan jawo asarar rayuka. kan su riga su zama kamar ah, abokin gaban musulmi abokin gaban kristani so suna zuwa coci kuma suna zuwa masallaci suna kai hare-hare duka koyar ya zama kamar abokin gaban su yau abin da jama'a ya kamata su yi sai mu haɗa kai musulmi da krista dole ne mu haɗa kai mu yi wannan yaki tare shi ma da ke karin haske wani malamin addinin musulunci kuma jigo a kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar adamawa wato adama peace initiative ustaz dauda muhammad bello ya ma shawarci gwamnanin arewa ne da su tashi tsaye ganin abubuwan da ke faruwa a yankin Ku gane cewa abin da yake gudun nan ba addini ba ne kuma ba ainihin kabilanci ko wani bangaranci ba ne. Ni abin da na gane a wannan abun siyasa ce take ingiza mutane suna. To wannan duka ana kokari na a yaudari mutane a hana mu haƙƙinmu na siyasa. demokrasi ake yi demokradiyya yana nufin kowa da kowa ya samu 'yancin gudanar da harkar ta siyasa amma yanzu an zo an kawo mana wannan matsala ya zamanto ana nema a ce ma yanzu ba za a yi siyasan ba ma domin ba ma cikin zaman lafiya kuma su da gangan suka jawo mana wannan matsala su haɗa kai musamman gwamnonin su haɗa kai da sauran manyan arewa a san inda dare mana. dubban rayuka ne ke ci gaba da salwanta sakamakon hare-haren 'yan miniga masu tada kayar bayan yayin da kuma a bangare guda hukumomin kasar ke ma tutiyar kawo kashin wannan matsala batun da masana haka tsaro irin su dr bawa abdullahi wasu ke ma ganin fa dole ne a sauya lale abin da ya tsawaita wannan shi ne babu gaskiya akwai wasu wadda suke jami'an gwamnati suna azurta da wannan abu babu gaskiya akwai waɗansu ma wadda suke so a yi irin wannan abu a ciki to kaga duk waɗannan sai gwamnati ta zauna ta yi tunani na gaskiya a kai idan ta yi haka to wannan zai rage in ta yin haka wannan zai karu don mun gani a ƙasashe da suke da yawa a ƙasashe da suke da ƙarfin makamai ma wanda wannan abun wadda har ƙasashe manya-manyan ƙasashe sun kai musu eh, taimako bai iya yiwuwa ba sai da aka koma ta hanyar sasantawa sai da aka koma ta hanyar laluba sai da aka koma ta hanyar yin gaskiya bisa ga shari'a ibrahim Azizu sashen hausa na amurka daga yola a najeriya